ake yi wajen kashe shi kuma ya dangana da alkali shi zai saka ta hanyar da za a kashe shi za a sare da takwabi ne za a rataye ne za a harbe shi da bindiga ne gwargwadon da da shi alkali ya sanya to alkalai a shekarun akwai mu ce a da can su suke zartar da hukunci a gabansu kuma ake zartarwa baya bukatan sa hannun wani to amma yanzu a nan gwamnatin najeriya a tsari nasu na mulki gwamna shi ya sa hannu tukuna kafin a zartar da kowane hukuncin kisa a jiharsa in ba gwamna ya saka ba zai wahala a aiwatar da hukuncin kisa ko da alkali yi nasa ya gama ya yanke to yanzu ya rage wa gwamna shine mai sa hannu a zartar ina jin kamar sun saka ma da uh, hukuncin yanke hannu yanke hannu ma mutum sata da can lokacin da ake gudanar da shari'a musulunci ɗari bisa ɗari a gaban alkali da a zartar baya bukatar sa hannun shugaban ƙasa ko gwamna amma ta sa hannu a wajen yanke sata man sai gwamna ya saka sai za ku gani akwai waɗanda an yanke musu hukunci da yawa mu nan bauchi ma an taɓa yanke hukuncin sata za a yanke hannu har gwamna ya sauka ba bai sa hannu ba saboda siyasa hukuncin Allah ne kuma to wannan ɗin ma shi ma na Abdul Jabbar ɗin in ba gwamnan Kano ganduji ya sa hannu ba to ba za a zartar ba balle ma hasali ma zai iya ɗaukaka ƙara cikin wata guda in ya in ya ɗaukaka ƙara kuma ba san me kotun gaba can za ta yi ba amma dai mu muna hasashen abin da za ta yi Allah ya sauwaka abin da ni nake son yi ta a nan babba mai muhimmanci shine ne. ci gaba da karatu tambaya ce ga sufaye 'yan ɗariƙo suna cewa su masoya manzon Allah ne haka ne sai yasa ma suke mauludinsa har ma suna ce wadda bai mauludi baya son annabi kai wasu ma suka ce ba musulmi ba ne akwai wadda na jima ya buɗe bakinsa ya ce da wadda ya ce maulidi babu kyau gara ma kafiri da shi gara ma kafiri da shi in ya ce maulidi bai da kyau kuma sufi ne ɗan ɗarika ne kaga a wannan magana ta ya kafirta malamai manya-manya a can baya to amma nan tambayan da nake son aika musu su ne su 'yan ɗari ko su ba da amsa me yasa a matsayinsu na masoya manzon Allah a cikinsu ne ake samun waɗanda suke zagin manzon Allah a cikinsu ake samun masu zagin manzon Allah a shekarun baya an samu wani sufi ɗan tijjaniya sunansa abdul inyas bawan inyas ya zagi manzon Allah aka yanke masa hukuncin kisa kuma ba zartar ba to yanzu ga na biyu dan kadiriya sufi abdul jabbar shi ma an yanke masa hukuncin kisa kan ya ɓaci manzon Allah to tambayan da muke me yasa ake samu a cikin sufaye yan tijaniya da yan kadiriya su suke zagin manzon Allah amma mu da aka ce ba mu son manzon Allah a bakin su ba ta samu ɗaya ahli suna ya zagi manzon Allah ba me yasa a cikin su ne aka nuna wani shehin ɗariƙa na tijaniya ana cewa ga shehu tijjani a zaune ga ibrahim inyas a zaune kai ga ma allan da kansa a zaune cikinsu aka samu wannan a cikinsu ne aka samu wadda ya fito ya ce ko manzon allah ya hana maulidi wallahi sai sun yi ya yi wa manzon allah rashin kunya ko ba haka ba ne to me yasa mu da suke ce maƙiya manzon allah ne ba samu a cikinmu to daga nan za ku gane ko ba su ba da amsa ba wallahi wallahi su ne makiya manzon Allah makiya manzon Allah masoya shehunai sai yasa duk wani zagin manzon Allah da rashin kunya da izgili a cikinsu ake samu mu ba ta samu a cikinmu ba kuma ba a samu ba ba za ka taɓa samu ahalin sunna mai kare sunnan manzon Allah ya aibanta manzon Allah ba ashe ƙarya suke mana kazafi suke mana sai an je wurin Allah in an je wurin Allah masu wura a kai wuta cewa su suke zagin manzon Allah wannan shine talikin da nake so in yi kalubale ne ga 'yan dariƙa sufaye kadiriya tijjaniya me yasa ake samun waɗanda suke zagin manzon Allah cikin ku ina ji yanzu kusan hukunci uku aka yi akan yan tijjaniya da yan kadiriya sun zagi manzon Allah amma ba taɓa yin hukunci ɗaya tak a Najeriya wadda wani ahlus na ya zagi manzon Allah ba to sai mu gode ma Allah alhamdulillah alhamdulillah mu ne masoya manzon Allah waɗanda ba sa yin bidi'a ba su yarda da bidi'a ba dama suna mana wani sharri ne don ba ma yin bidiyoyin da suke ko ba haka bane hatta waɗannan 'yan fim ɗin ma da suke zagin mu wallahi wala akan menene saboda su suke halatta musu malaman su ne ko ba gane bane su suke halatta musu waɗannan abubuwa din Allah ya sauwaka Allah ya kafin mu je gaba bari samu ku dan wani karatu ku ji karatu ne na ƙur'ani ban san yaran mu da suke islamiya me za su ce a kai ba bari dan saka muku shi ku ji

جهادا والجبال أوتادا وخلقناهن أزواجا وجعلنا إذا زيادة الأمة تعالى kun ji ko ku ji ba kun ji kun ji sosai to tsakani da Allah wadda bai iya karanta Qur'ani ba ko yaranmu da suke islamiyya 'yan shekara nawa biyar zuwa shida za su gyara masa ƙur'ani bai iya karantawa ba amma don rashin kunyawa shi yake mayar min da raddi wani ɗan fim ƙur'anin fa wannan an haramta masa iya karanta shi ɗana ɗan shekara hudu zai iya karantar da shi amma don rashin kunya don rashin kunya wai shine don rashin kunya wai ne kuma shine wai dai zai mayar min da raddi su ne fa ko ba shi ba ne ɗana ɗan islamiyya ɗan shekara hudu zai gyara masa karatun Kur'ani kwata-kwata bai san abin da ake karanta Kur'ani ba kuma don rashin kunya kuma wannan su ne wai da mu koyi tarbiyya a wurin su wani irin tarbiyya da kai mana Kur'anin ma littafin ka a matsayin ka na musulmi baka iya karanta shi ba kai wannan rashin kunya da yawa take kuma wasu ne suke cewa suna koyar da tarbiyya tarbiyya wace ne tarbiyya tarbiyyar da babu qur'ani a cikinta babu sunna a cikinta sai fasikanci da fajirci saboda malamai sun ja muku baki sun yi shiru ko <laughs> wai yana cewa wai wai a matsayinsu na 'yan fim su ne za su tallata ɗan siyasa a zaɓe shi za su tallata kamfanoni an yadda da wannan to ai lalacewan duniya ne ma ta kai ma wai shugaban da a zaɓa ku da ku tallata shi wala lalacewan duniya ne ku ne ku ce ga wanda da a zaɓa yanzu daren kawo shugaban nan tambayin ce mun gaya mun sharuɗan shugabanci a musulunci gaya mun sharaɗi da ake kafa kawo mutum ya zama shugabanci billahi alladhi la ilaha in dan yanka shi da wuka ba zai iya kawo ba jahili in ce za mu ga mun sharuɗan da ake so qualities na kafin a zaɓi shugaba a musulunci gaya musu guda nawa ne kuma karanto musu to wadda bai san sharaɗin da ake zaɓen shugaba kuma shi ne dai ba da shawaran ga wadda za mu zaɓa in banda ita da demokuraɗiyya ma ya ce ba ta da uba a matsayinka na jahili ka san qualities da shugaba sai ya cika su a zaɓe su me ake nema ka sani Allah wannan laifin malamai ne ya sun yi shiru sun bar miyagu wasu ya ne suke magana cikin al'umma ko da ke dama alamun tashin kiyama ne in tashin kiyama ta zo mu Allah ya ce wanda suka yi magana su ne menene ruwaibida ɗan iskan cikin al'umma ruwaibida kaskantattu su za suka magana a bakin al'umma general issues matsala ta gama gari wadda sai manyan malamai kawai su yi magana a kanta sai ga ruwaidida bida kaskantattun al'umma wadda su ba kowa ba wai su suke magana saboda karshen zamani ya zo kiyama ta yi kusa amma dan fim ya ce a kan abin da shafi musulunci me zai ce kuma dai mai da mai karantarwa raddi saboda ba a musu bulala shine ba a musu bulala yanzu a saudi arabia akwai akwai wani dan fim da ya sai fito magana da sunan musulunci a ko a rediyo ko ta bisu ya ai ma tukuna sai sun kwana a kurkuku amma munan kowa kowane shara kowane ɗanzo ƙur'ani wannan an haramta muku ba ku iya karanta shi ba littafin allah da aka aiko manzon allah da shi kuma kai ne da ka da raddi ka da raddi ka ce me dan an taɓa sana'ar ka haramcacciya ko ba haramun ba ce Allah abun akwai abu akwai bakin ciki amma da su haɗu da Allah wallahi Allah dai kama su akwai ta'addancin da ya wuce mutum ya yi magana akan abin da bai da ilimi akwai ta'addancin da ya wuce wannan baka da ilimi ƙura'ani wanda baka iya karanta shi ba wallahi wasu wuraren da ya karanta ba ma ƙura'ani ba ne kalmomin ba ma na ƙura'ani ba ne masai na ya samu su ba oho kalmomin ba na ƙura'ani ba ne ke faɗa wai kuma ƙura'ani yake karantawa wallahi tallahi kalmomin ba na ma na ƙura'ani ba ne kwata-kwata ko ba a wannan wannan suran ba a sauran surorin ma babu waɗannan kalmomin Shi ne kwanakin bacin ma aka sako matan wani dan siyasa wallahi fatiha wani bata iya karanta tana kawo kalmomin da ma ba sa cikin ma larabci ma ba ma larabci bane balle balle ba su zama qur'ani ba ma larabci bane ba fa ta dulmiya ta gauraya kuma qur'ani take karantawa duha take karantawa wallaili idza saga saga saga me saga a larabci idza ne wai ne saga alam na jari mahala mahala kun san mahala mihada <laughs> Allah ka tsare mu shikenan ina waɗanda suke rubuta mana kurka ina masu rubuta da mu je ya mu je na 26 daga cikin 26 shine yan sukan yi soyayya ma kafirai waɗanda suke filafilai sukan yi soyayya ma 'yan uwansu kafirai waɗanda suke fim na akwai kafirai waɗanda ba musulmi su ma suna fim za ka ga 'yar musulma da take fim ma ta tafi indiya ta shiga cikin kafirai suna fim da ita kai za a iya ɗauko ma wani kafiri daga kudu ko in muri. ya zo su yi shirin fim da shi haka ne ko ba ka bane ba ruwansu cewa arne ne kafiri ne a suna son su a haka ko ba ka bane ya zo su shirin fim da su amma yaƙi ne ba manzo Allah zamanin sa yaƙi ne ba zai tafi wani mushriki yace bari ya je taimaka manzo Allah ya ce na halu la nasainu bi mushrikin mu ba ma neman taimakon kafiri in kana so kasance tare da muka musulunta to yawan fim sukan yi da kafirai ma kuma har su so kafiran malam karanta mana ya yi ladina amanu la tattakhizu yahuda wan nasara na'am ci gaba na'am na'am kaji ko kaji karshen ayan ko kun ji karshen ayan inna allaha la yahdi al zalimin Allah ce ya wallazi ladina amanu ya kwanta kuka imani in kai kai imani dan fim to ka saurara ka ji in dan fim kai imani saurara ka ji la tattakhizul yahuda wan nasara awliya karku karku kar riki kristoti da yahudawa da sauran kafirai awliya masoya ba'dhum awliya ubad su kafirai su ne suke son junansu a tsakaninsu kuma musulmai ku so junanku a tsakaninku Allah ya ce wa may yatawallahu minkum duk wanda ya so ku daga ya so kafirai daga cikin ko musulmai ya so su musulmi ya so kafiri eh ya so shi ya jubince shi fa innahu minhum to yana tare da su dan tashin kiyama tare da ku tashi da su inji Allah tare da ku tashi kuma inna Allah la yahdi al-qawma zalim Allah bai shirye da mutane azzalumai masu soyayya makafirai har suke shiri da su Allah bai shigar da azzalumai kaji kun rubuta wannan soyayya makafirai yan fim to يلقون إليهم من مودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله تسرون إليهم وقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرج تجبا تجبا وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم يا الله na'am yayi ma to kaji Allah ya ce la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya Allah ce ku musulmi kar ku riki abokin gaba na abokin gabanku maƙina ku auliya abun soyayya tilkuna ilayhim bil mawadda kuna jeba musu soyayya wa qad kafaru bima ja'akum min al haqqi abinda aka zo muku na shirya na gaskiya su kafire sun kafurce masa yukhrijuna rasula suna ma fitar da manzon Allah a kasashen su a garin su suna aibanta shi suna bakanta shi wa iyyakum an tuminu billah in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigaa mardati Allah ce ina muku gargadi kaji ku yi imani da Allah in dai ku kun fito jihadi da ku ɗau kalman Allah to ba ku ba kafiri saboda haka nan musulmin kirki bai soyayya ma kafiri sai dai kuma dakata yayi yayi abin da yake damuna suna ce wai abun sun wai akwai abubuwa na musulunci a ciki don akwai abubuwa na musulunci me yasa kuke sa kafirai tun daga manzala jihadi ne zai tafi mushrike zo da bishe ce a ni ba na neman taimakon kafiri to kun ce na koyi har kuna ce wai kuna koyar da tarbiyya ah, kuna koyar da tarbiyya ku shigo da kafirai kafiran su ma suna da tarbiyya wai kafiran su ma suna da tarbiyya kaga ya tabbatar da magana muke fara cewa makaryata ne su kansu sun ba tarbiyya suke karantarwa ba Kara musu wata ya yi ladina amanu la ta take zubi tsanatan ya

to kawon fasarar ayan alwala walbara na nawa kenan 27 ko to yan fim ba alwala walbara a cikinsu alwala walbara ne mene ka so musulmi ka ƙi kafiri yanzu ba muna magance suna son kafirai ya bane to ƙin kafiri ibada ce addini ne ka so mutum don Allah ka ƙi shi menene don Allah to su babu wannan a cikinsu sai sa Allah ya ciya wa muminai ayan da malai karanta ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum la yalunakum khabala wa duma anittum qad badatil afwahihim wa ma وما تكفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات in kuntum taqilun Allah ce akwai kai imani kar ku riki waɗansu abokan jiyayya abokan sirri kuna abubuwa da su a ɓoye la yalunakum khabala kullum ba sa takaita muku ga mugunta kai Allah ya ce qad badatil baghdha'u min ai kiyayya da suke musulunci da musulmai ai ya bayyana to me yasa kuka jibince su me yasa in dai ko musulmin kirki ne na ranku da kafirai to ma tsarin fim ba musulunci a cikinsa ba musulunci a cikinsa duk wani kafiri ya sai dauka ɗauka shiri da shi na ce muku akwai 'yar najeriya ta tafi indiya ba tare da na ambaci sunanta ba da ita ake fim cikin kafirai masu addinin buda masu addinin bautan gunki india ta je ta shiga ta je ta yi tsaraici a can kai kafin ta tafi ma'ana ma yadda ta bi da tsaraicin dukkan bayanta wani yake gaya mini ko ba gaba ne? ta fitar da bayanta da duwawunta duk ta fitar fasika azzaluma mujuruma criminals to waɗanda wasu ne masu koya tarbiyya ku ne masu koya tarbiyya saboda izgili ko izgili ne ina ga muku ne duk dan fim ka je cira koya tarbiyya izgili ne akwai wani dan drama ai duk ɗaya ne da layin drama da fim ɗin yi wata magana na ce muku sai gobe juma'a insha Allah eh wai ya kawo wani abu mai kyau a fim ya kawo akwai abu mai kyau a fim saboda wani abin da ya kawo da haka fim zai musulantar da fim zai musulantar da fim wai ya ga an shirya wani fim inda aka menene wata yarinya aka koya yadda ake tarbiyya ta hanyar wannan fim din eh a ƙur'ani ba koya tarbiyya fim da yake koya tarbiyya manzala rayuwarsa ba tarbiyya koyar ba yanzu yan fim da su koyar da tarbiyya Sabai a zamanin su koyar da tarbiyya ba yanzu yan fim da su koyar da tarbiyya marasa kunya ko kunyan faɗa ba kwaji ba ku da kunya wallahi manzala mai koyar iya rayuwarsa ta musulunci shekara 23 yayi yana gwagwarmaya da makka da madina mai koyar sahabbansa su abubakar su umar su usman me suka koyar ku ne wanda koyar da tarbiyya ko saboda kun yi jifa da qur'ani kun yi jifa da hadisi ku ba ruwanku da su fim ɗin da kuka koyo kuka ɗauko jan kafirai shi ne za ku da tarbiyya cikinsa ko har za ku musulantar da shi eh wani su musulantar da fim <laughs> baka ji ba wannan jahilin da ba iya karatun qur'ani wai akwai fim da ake faɗa ke yayi na menene na tarihi tarihin sahabbai tarihin wai tarawa to wannan din ma wace ayi shi ma cike yake da barnan ko ba cike yake da barnan ba in ka saka shi a ma'aunin musulunci tarihoyin ma da ake yi ake fi kansu tarihin badar yakin badar ya kara cike suke da abin da ya saba musulunci ka ga mace ta fito gashin ta fili ko ba ka bane suna keɓanta da namiji da ba nata ba kuma kafiri ya fito a matsayin musulmi ko ba haka bane musulmi ya fito a matsayin menene kafiri ba ƙarya ba ne musulunci ya da irin wannan ƙarya to saboda su jahilai ne ba san shari'a ba daga sun dan ga abu kawai ya burge su to su dole dole dai shigo cikin musulunci a musulunci ai ba ra'ayi ba ne ba abin da yake zama kyakkyawa sai abin da Allah da manzonsa suka mai da shi kyakkyawa ko ba ku gane ba ne amma jahilai ba san haka ba suna ganin a hankalinsu da su iya menene ƙawata abu za su iya munanta shi da hankalinsu ina sai da shari'a sai da nassi sai da aya in ba ka yi karatu ba ka ja baki kawai kai shuru. duk magana ka faɗa wadata tabargaza da ka yi tabargaza da ka yi ka da ma'auni me ma'aunin qur'ani hadisi ba ka san su ba to da me za ka auna da jahilci da molanka da molanka naka duk wani jahili ya ja baki ya shuru. magana ba ta ka bane za ka yi ta'addanci ta ka yi ta'addanci don magana a abin da baka sani musamman addini ta'addanci ne ƙetare iyaka ne ko ba haka bane tayyib na ce ba An ya fi ma na bil qazaf yan fim suna jifa yan uwansu da kazafi ko ba su jifa yan uwansu da kazafi kazafi waji ke mazinaciya ne eh ke ma mazinaciya ne kai dan luwaɗi ne ba sa wannan har a social media ba kama ki da alhaji wani ba dan tura bidiyon ki ko ba su bane to ku saka shi a cikin wannan ma jifan yan uwansu da kazafi da kazafi da kazafi a musulunci kuma ka hu mutum da zina baka da shaida mai hukuncinsa innal ladhina yarmuna al-muhsanatil latin mu'minat wanda suke jifan mata waɗanda ba su ba tabbaci akan zinansu suna da babban laifi da yau mutum bulala tamanin ma ka zo da shaidu hudu cif tukunna amma ba shaida ba komai zargi haka suke jifa yan uwansu na ishirin da nawa tara eh iltiqat suwar ɗaukar hotuna tab ai aikin ma kenan ayin ba hoto ba fim me hukuncin hoto haramun ne La'anar Allahul musawwirin Allah ya tsine masu hoto ashaddin nasi azaban yawmal qiyamati musawwiru masu hoto da masu yi da ke yi da su hoto hoto wani zai ce yamna abbas sana'a na da nake cin abinci hoto ne zana ma ke duroyin ma yake sai ce matso kusa ya sake matso a matso kusa abdullahi masu ɗauki hannunsa ya ɗora kan ƙirjinsa ya ce na ji manzon allah ya ce duk wanda ya hoto ran tashin kiyama gwargwadon adadin hoton da ka yi in miliyan ne in dubu ne kowane hoto za a busa masa rai ana maka azaba da wannan ran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana maka azaba a maka rai sau miliyan sau dubu kuma kana jin azaban kai da kai hoton a duniya sai ransa ya ɓaci kun za abin da yasa ransa ya baci wanda da yake shi ba zai tambaya me yasa ransa ya baci ya ji an bata abincinsa an bata sana'arsa kamar yadda wani yan filafilai da suka zo suke tahuka suke tahuka saboda menene an bata sana'arsu an ce ba ba musulunci ba ce haramun ce wannan mutumin sai ransa ya baci sai abdullahi ma ba sai ce ka gani idan ka dage sai ka yi sana ta hanyar hoto to kai abin da bai da rai bishiyoyi ka ɗauki hoton bishiya gidaje duwatsu filaye to kun ji abin da ake amma hoton duk abu mai rai ko shi ne haramun ne ko gi ko me inda yana da rai sai an ce ka busa masa rai tunda ka koyi halittan Allah alladhina yudahiuna khalqa Allah masu koyon halittan Allah to fi mu cike yake da wannan kuma Allah ya tsine wa masu hoto to sai ya kenan to kila kafin mu dan ci gaba bari shigo da na kyamara din zai ce to ai ga ga kyamara kai ma malam an saka maka ko ba ka bane suna ma faɗa to ga tambaya shin wannan kyamara da aka saka ta me yasa aka saka ta ne a gaban mu yanzu dan a dauki hoton mu ne dan a dauki hoton mu ne dan wannan sako mai isar ko to innamal a'malu binniyati ko na ake tare da niyya shi kuma ko kuma me kuke isarwa barna hoton akwai darura to ya zama halal rura. misali passport aikin haji id card wanda duk malamai sun yi magana kai suka ce kuma wannan hoton shi ba da yake wanda yake famanan yana nan a kafe ba wani yanzu ina kawo a jikin kyamaran ya kawo ana kashewa ya mutu haka ne to hoton da ake magana wadda ake zuwa ko a manna a jikin mota ko a manna a zuwa daki a dasa a glass enlargement a zuwa saka ko a ofis ko ina ne ko jikin zani ko jikin gini ko duk wannan hoto haramun ne jikin waya ne ka gashi gashi na duk sun shiga duk wannan abin da malamai suka ce kaman ruwa ne in ka zo ka tsaya jikin ruwa za ka ga hotonka in ka kau ya kawu mutaharrike kenan hoto mai motsi za ka iya kashewa za ka iya kunnawa haka ne za ka kunna za ka kashe to shi shi hukuncinsa yanayin shigan da ka yi in ka nuna tsaraici ka shiga in mace ta nuna tsaraici ya shiga in kuma karatu ka yi shi kenan wannan ne manufan karatu yi dama ba dan a ɗauki hoton ka ne, ba dan a nuna ba ne. sautin ne ake ɗauka kyamara take ɗauka da hoto amma mu da san samu nema kawai ta ɗauki magana Sakon. ko ku gane yadda mun yake ba haka nan hoto na kyam na na bidiyo na bidiyo nake nufi na bidiyo irin wannan to na bidiyo hukuncinsa abin da aka ta yadda aka ɗauke ka in an ɗauke ka tsirara haramu in an ɗauki mace tsirara haramu in an nuna tsaraici haramu in an yi wasa da kaɗe-kaɗe haramu duk wani abin da shari'a ta hana aka yi shi a ciki aka ɗauka to an aikata haramu in abu na halal ne karantarwa ne tafsiri ne eh, hadisi ne wa'azi ne wannan malamai suka ce halal ne tunda dama ba manufan ainihin bidiyon ba manufan menene saƙon saƙon an gane ko ba gane wani saƙon da ake isarwa actions according to intention mala a'malu binniyati niyyarka ita ce awwa an gane wannan na dan yi wannan bayani ne a gurguje amma wani lokacin za mu fada da mu fada da dan saboda kada wani ya kawo shubha kaza akwai malami da yake kawo shubha ko da yake na san jahilci na damun sa jahilci na damun sa eh Allah ya sawwaka da suwar hotuna dauke dauken hotuna al istihza'u bid-dini izgili ma addini izgili ma addini na nawa kenan na talatin izgili ma addini su yi gemu na ƙarya gashin baki na ƙarya duzuzu su sa auduga ko ba gane ba ne su yi izgili ma gemu kai su yi a ɗangale wando ma suna izgili su ɗage wando ma su izgili ko ga ba ne rawani ma izgili da wajen rawani sallah ma kanta suna mata izgili sallah idan an yi dadda sallah su kyalkyale da dariya kai gawa ma kai ma sallan gawa ma suna mata izgili to wannan kan kafurci ne izgili izgili sha'ira min sha'ir dini kafurci ne duk wanda izgili ma sallah kafiri ne wanda izgili ma gemu kafiri ne wanda izgili ma sallan gawa kafiri ne ko kun ji ko ba ku ji ko kun sani ko ba ku sani ba kafurci kuke yi eh har kuma na sallah masu ke ko to kafirai ne kafurci ne izgili ma addini kafurci ne yana da cikin ah, ai mun karanta abubuwa na ridda a nan guda hamsin wadda duk mutum ya yi ya zama kafiri ba mun karanta su a nan ba da kuma littafi a wannan littafi ma da na buga gashi a cikin muka karanta su gashi na wadda ni na yi shi sai dan kawo abubuwa na ridda guda hamsin duk wadda kai ka zama kafiri misali ka toba qur'ani yawo ko ka share majina da shi ko ka taka shi ko ka yi kashi a kai duk kafurci ne ko ka zagi manzon Allah ko ka walakanta shi ko ba ku gane ba ne ga suna ko ka zagi Allah ko ka zagi musulunci duk kafurci ne daga ci akwai izgili wani abu na addini shi ma kafurci ne duk mun kawo ina ji na 20 da wani abu ne ma na cikin 50 na 20 da wani abu ne izgili ma wani abu na addini kafurci ne kaga asuwaki in ce yinsa musabi ne to an kai izgili ma asuwaki ka zama kafiri asuwakin manzon Allah ba dai sik ba ana goge baki da shi bane sa musabi ne ko ba wajibi ko to in ka masa izgili ka zama kafiri ya kamata ku san me kuke yi ku koma makaranta ku je ku yi karatu ku bar wannan filafilan in kuna so ku haɗu da Allah lami lafiya wallahi fin wuta zai kai ku wuta wallahi wuta zai kai ku ko ku bari ku canje sana'a ko ku mutu kuma kai wasa ku tafi wuta don saba wa shari'a ne ba kana ce zaka tuba ba akwai tabbacin zaka tuba a akwai tabbacin kai da karbi tubanka akwai tabbacin ma mai malhalari ya ce la ya ta'khiru ta taubati an waƙatiha bai halata ka jirka tuba ba Ah, in ka jirkita tuba ka san lokacin da mutuwa ta zo maka za a baka notice za a sanar da kai ah, in haka na da kowa ma tuba inda ana biya mutum notice ana gaya masa lokacin da zai mutu ai kowa ma da ya tuba to kuna abin kun ce sai wani lokaci kai ba za ka ce ma sai Allah shirye ni ba ai Allah kan ya shirye ka kai ne kake shirya a ya kula ta yi hadiyan lillahi ko ba ka suke faɗa ba ka ce sai Allah ya shirye ka Allah ya shirye kai ne kaki Allah ga shirya ta zo maka ga shirya ta zama kaki ka ce wa wai sai Allah shirye ni a Allah shirye kai kaki shirya din jayid Allah ce inna hadainahu mu mu shirye da dan adam in ma shakiran wa in ma kawar ko ka bi hanya ta kware ko ka kafurce ga gaskiya ga bata a fili take ga gaskiya ga bata in ka zabi wata shikenan in ka zabi shirya ba dai lamu hujjaran tashin kiyama ka ce Allah ya bashi baka shirye ni ba Allah ya shirye ka kai ne ka ki shirya manzo Allah ya kawo maka da shirya kai ka ki Allah ce wa hadainahun Allah ce mun shirya da dan adam bigire biyu alhaq wal batil al-islam wal kufr mun shirya dan dan hanya bigire biyu ka zabi wanda kake so ga shirya ga bata ga wuta ga aljanna kana da choice you have choice you have choice kana da zabi amma ka kan hujjancin a'a wai ai zamu tuba zamu canja babu in yau mutuwa ta dauke ka baka da uzuri wace ka ba ba a jinkirta tuba in dai abu ka san barna ne kawai ka bar shi ka bar shi kawai amma magana sai gobe sai jibi sai shekara guda sai na tsufa sai na yi kuɗi a cikin barna kake ce sai ka yi kuɗi to kuɗin ma da ka tara haramun ne cikin wannan barna haramun ne inna allaha haka manzo Allah ce hadisi ne ingantacce inna allaha idza harrama shay'an harrama thamanahu inna allaha idza harrama shay'an harrama thamanahu al'ala idan ya haramta abu to kudin sa ma haramun ne in Allah ya haramta abu to kudin sa ma haramun ne sai wanda shari'a ta togar sai da shila ta exception ta togar kuma ba masu sanin wannan sai malamai sai nan baku misali kawai akwai abin da shike yawanci abin da aka haramta ka samu kudin su haram ne amma akwai abin da an haramta kudin su ba haram bane kaman jaki jaki an haramta cin amma a sai da jaki kudin ba haramun bane saboda menene ana ana lafta masa kaya ana hawansa sai aka halatta kaman alfadari cin naman haramun ne amma ba kudin sa ba halal ne kama kaga kare cin namansa haramu kudinsa haramun alade cin namansa haramu kudinsa haramu cin kyanwa kudinta a menene haramu kudinta aka suke ba mai sanin wannan sai wanda ya karanta shari'a amma yawancin abubuwa kudinsa haramun ne cin su ma haramun ne to tun da fim haramun ne to kudin fim ma haramun ne tun da kudin giya haramun ne tun da shan giya haramun ne Kudinta ta ma haramun ne tun da caca haramun ne to ka yi kudi ta hanyar caca ma haramun ne haramun ne cin kudin caca tunda karuwanci haramun ne kudin karuwa haramun ne tunda bokanci haramun ne kudin boka ma haramun ne za canja layi to ku canja ku canja wani ba su minti biyar canja ba ne canja